This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkama da warhaka. Grace Alheri abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau goma wato 26 ga watan Oktoba da fatar an wuni lafiya kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani jagoran 'yan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya Lahadi a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sanayyar siyasa shine ya nasara a zaben shugaban kasar guatemala sannan jiya lahadi 'yan Heti sun kada ƙuri'a a zaben sabon shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara 50 kanan labaran kenan yayin da matasa a najeriya ke neman gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta nemi hanyar damawa da su kwararru na ganin akwai muhimman matakan da gwamnatin ya kamata ta ɗauka na kawo ƙarshen zaman kashe wando kansa abubuwan da ake a makaranta ya kamata a canja makarantun najeriya ba a gudanar da su yadda ya kamata su taimaka wa matasa hukumomi a jamhuriyar niger kuma sun fitar da jerin waɗanda aka yi wa rajistar ƙidaya tare da yin kira cewa kiran ne da muke so mu yi mu kira mutane dan Allah dan annabi su yi kokari kowa ya kokari in minti biyar ne ya je ya nema ya je diba ya sani ya gani in akwai sunan shi yusuf aliyu harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani jagoran 'yan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya Lahadi a jamhuriyar demokaradiyyar Congo saboda abin da ya kira rashin fitowar jama'a sosai. Shugaban jama'iyyar Union for Democracy a Republic Guy Kimfusinia Roman ya ce mutanen Congo sun yi aiki da kiraye-kirayen 'yan adawa na su ƙaurace mazaɓen. saboda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar wata haramtacciyar hanya ce ta taimaka ma shugaba ndesi susa ngwesu ya ɗore wasu gadon mulki shugaba ngwesu ya shugabanci ƙasar ta congo a matsayi daban-daban a mafi yawan tsawon shekaru 36 da suka gabata kundin tsarin mulkin ƙasar na yanzu ya haramta masa shiga zaben shekara ta 2016 saboda shekarunsa sun ɗara saba'in. to amma ɗungwaiso ɗan shekaru 71 da haihuwa ya buƙaci a kaɗa wannan ƙuri'a ta jin ra'ayin jama'a a kan shirin kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar ta yadda zai samu yin takara a wa'adi na uku roman ya ce kashi uku cikin ɗari ne kaɗai suka kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta jiya lahadin ya ce ya kamata al'ummar duniya su agaza ma mutanen congo wajen hana shugaba Nguesu canza kundin tsarin mulkin kasar Roman ya ce dole ne shugaba Nguesu ya sauka ya kuma shirya sabon zaɓe. To amma wani jami'in jam'iyyar Congolese Labour Party wadda ke mulkin kasar ya gaya muryar Amurka cewa 'yan kasar ta Congo ne suka buƙaci a kuskure kundin tsarin mulkin kasar amma ba shi shugaba Nguesu ba. Mai magana da yawun jam'iyyar da ke mulkin Seth Michael Onzuki ya ce gwamnati na mara balale da zanga-zangar da ake yi saboda wani bangare ne na tsarin dimokuraɗiyya matukar dai bata rikida ta zama tashin hankali ba wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sananniya ta siyasa shine ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar guatemala da aka gudanar jiya lahadi jimmy morales ya yi nasarar samun mukami mafi girma a wannan ƙasar cikin sauƙi bayan da wata taɓargaza a nodahana ta kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar wanda ta sa 'yan ƙasar suka gaji da sanannun 'yan siyasa Morales wanda ɗan ra'ayin riƙau ne lokacin da ya fara kamfe a watan Afrilu goyon bayan kashi wato ɗigo da biyar ne kaɗai yake da shi. Da Morales ya yi ta jaddada cewa shi sabon zuwa ne kuma zai kafa sabuwar gwamnati mai tsafta sai farin jininsa ya ƙaru sosai. musamman ma bayan binciken da aka gudanar kan wata almundahana da aka yi a bangaren kwastam da miliyoyin daloli wanda ta kai ga saukar shugaba Otto Perez da kuma kama shi wanda a yanzu haka yake jiran amsa masa shari'a akan almundahana. jiya lahadi yan heti sun kada ƙuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara hamsin 'yan takara biyu na tashe wato george celestin wanda aka ka da shi a zagaye na biyu na zaben shekara ta da goma mai cike da takaddama bayan da hukumar oas ta sake kida eh, wato kidaya kuri'ar da kuma maris nasis wani likita mai samun goyon bayan tsohon shugaban kasa jim beatrice aristide za a wato kada zagaye na biyu na zaben a cikin watan disamba baya ga zaben sabon shugaban kasa an kuma kada ƙuri'ar zaben 'yan majalisar dokoki da jami'an ƙananan hukumomi a akasari dai an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ba tare da yamutsi ba kamar yadda aka gani a zaben 'yan majalisar dokoki a watan agusta an girke dubban 'yan sandan heti da kuma dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a sassan ƙasar a jiya lahadi don tabbatar da zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali ana sa ran samun sakamakon zaben a farkon watan nuwamba. wata mummunar girgizar kasa ta addabi kasar ta haiti a shekara ta da goma kuma tun sannan take ta kokarin farfadowa mutane fiye da miliyan guda ne suka rasa muhallansu ta yadda alatira suka rinka zama cikin tantunan wucin gadi waɗanda akasari akan yi ne da kwalaye ko garewa ne bala'in cutar kwalara ma ta biyo bayan girgizar kasar wanda ya sake rikita al'amura ga wannan jamhuriya ta yankin karibiyan wadda ita ce ma ta fi talaucewa a wannan yanki na duniya To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani samame da aka kai yau Litinin kan wata mabuya ISIS da ke kudu maso gabashin Turkiya ya yi sanadin mutuwar akalla 'yan sandan Turkiyya biyu da mayakan tara. a ci gaba da kokarin da hukumomi ke yi a Siriya na wargazatin gar masu tsaurin ra'ayin da ke ƙetare. Musayar wutar ta yau Litinin dai ta faru ne a birnin Diyarbakir mai rinjayen kurdawa inda 'yan sanda suka kai samami a gidaje da dama jami'an tsaro sun ce 'yan sanda hudu sun samu raunuka sannan kuma aka kama 'yan bindiga uku hukumomin turkiya na ɗora laifin tagwayen hare-haren kuna bakin wake a ankara babban birnin ƙasa a farkon wannan makon wanda ya hallaka mutane 100 kan 'yan isis wajen rabin 'yan gudun hijiran syria su miliyan hudu waɗanda suka yi rajista da majalisar ɗinkin duniya baran tsere wasu daga syria suna fakewa ne a turkiyya. yawan 'yan Siriya da ke turkiya ya ribanya fiye da sau biyu tun baya harwar haka wanda ya kara na waya ga makwabtanta. Jiya Lahadi shugaban Siriya Bashar al-Assad ya jaddada aniyarsa ta dakile barazanar 'yan ta'adda a Siriya. Ya ce hakan zai kai ga mafita a siyasance wadda mutanen kasar ke bukata don kawo ƙarshen wannan tashin hankali da aka soma tun a watan Maris shekara ta 2011. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon da batun zaman kashe wando tsakanin matasan Najeriya da kuma fafatukar da suke yi na ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dama da su Farfesa Samuel Zalanga mai ilimin zamantakewa da bunƙasa rayuwar bil'adama a jami'ar Bethel ta nan Amurka ya ce matasa suna da hujjar neman gwamnati ta sake lale kan abin da ya shafi rayuwarsu. Wannan babban magana ne kuma idan mun duba akwai wasu abubuwa haka da suka faru a wasu kasashen Afirka misali, za ka ji shugabanni sun damu wata rana wani lokaci idan matasa sun yi wasu abubuwa amma da zaran 'yan siyasan sun samu mulki sai su manta da su matasan to lallai idan ba a yi wani abu game da zancen matasa a najeriya ba wannan zai kawo tashin hankali domin mafi yawan mutane da suke najeriya matasa ne kuma matasan ba aiki suke da shi ba wasu masana suna kiran mafi yawan matasa da suke afirka yanzu cewa sun shiga wani yayi da ake kira wai jirantaka jirantaka shine wato daga jira su ba yara ba su kuma ba su zama cikakkun mata ko cikakkun maza ba wanda za su iya bukatan kansu so suna jira suna jiran mai jiran sun gama makaranta ba aiki ba su da aiki ba za su iya ce da kansu ba ba za su iya biyan kuɗin haya ba ko kuma su gina gidan kansu ba za su iya goyon yara ba ko da sun haifa ba za su iya yin aure ba to sun zauna suna jira jira wannan jiran ya kai na shekaru yakan kai shekaru da dama to wannan babban abin damuwa ne kuma gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya su wani ba kai domin in ba su yi ba zai kawo tashin hankali sosai zuwa gaba to wani mataki ne kake gani ya kamata gwamnatin ta ɗauka na farko na inganta rayuwar waɗannan matasan ko kuma jawo ra'ayinsa su nisanci ayyukan asha kasancewan ana batun cewa zaman kashe wando shine ya kawo tashe-tashen hankali da kuma ya tsinda musamman arewacin najeriya halin da take ciki yanzu damu matasan najeriya yana da yawa da saboda an ɗauki dogon lokaci ba a yi wani ba kai ba amma kwakwaran abu shi kansa abubuwan da ake a makaranta ya kamata a canja makarantun najeriya ba a gudanar da su yadda ya kamata su taimaka ma matasa ba domin samun aiki a zahirin gaskiya yanzu ka dubi abin da ke faruwa a najeriya samun aikin matasan sama masu aiki ya fi muhimmanci ma game da wata rana zancen karatun domin ko sun yi karatun idan ba su da aiki yakan rage mutuncin karatun to menene za a yi domin a sama musu wani abin da za su yi ya kamata a ce za a sama musu ko a koya musu wasu sana'o'i ayyukan da ya kamata su yi ko kuma sana'o'in da za su yi zai bambanta daga bangaren daga wani bangaren kasa zuwa wani bangaren kasa amma babban abu shine ya kamata a koya musu wasu sana'o'i wanda za su iya yi za su taimaka kuma ma gwamnatin makasan najeriya domin za su biyan bukatan kansu amma kuma suna yin wani abu wanda zai taimaka ma tattalin arzikin najeriya wato ka dubi tattalin arzikin ka ga wani irin aiki ne ake neman ma'aikata wani irin aiki ne wanda idan ka je ka koya a jami'a ka tabbata in ka gama za ka sami aiki. Bamu da aiki, kullum sai neman aiki. Haba. Zan muku famfo, zan muku famfo na lai zan Profesa Samuel Zalanga a hiramu da shi a jihar Adamawa kuma masu kula da lamura da 'yan hamayya ne ke yi wa gwamnatin jihar hannunka mai sanda dangane da batun bashin da ake zargin gwamnatin da ranta da hawanta mulki sakataren gudanar da ayyuka na jam'iyyar pdp a jihar alhaji abubakar adamu Furemba ya bayyana wa wakilin Sanusi Adamu abin da ya sa suke kokari duk da yake suna yaba waɗansu ayyukan da gwamnatin ta yi. To muke gwamnatin eh, Adamawa ko mu yaba wajen ayyuka da dama wanda ta fi Jimeta da Yola kenan wannan za mu yaba. Sai dai duk da haka bayan mun yaba su kuma akwai inda za mu ɗan ja hankalin. A ran da gwamnatin nan ta shiga mulki ranar da gwamna ya shiga ofis a ranar suka je suka ciwo bashi naira biliyan biyu wanda har yanzu ba su gaya jama'a adama ga abin da suke su yi da wannan kuɗaɗen ba. To kaga har da Allah idan gwamnati za ta shigo da irin wannan kafa sannan kuma za ta shekara hudu a mulki daga ranar farko aka so mu cin bashi da gaskiya ba mu san hannun da za mu koma ba a jihar Adamawa. Kuma yanzu da nake maka magana na ji labari ma akwai wani bashi da suke kokarin nema kuma za a bado har ga Allah canji da su suke rari a jihar Adamawa ba su yi ba za su mai da mutane kusan wato gidan jiya. Wani mai fashin baki kan sarrafa kudaden gwamnati barista Sunday Joshua Wagira ya ce hanzarin gwamnatin jihar adamawa wajen ɗaukar bashi a bankunan kasuwanci na iya karya karfin tattalin arzikinta. Bashi tana da daɗin karɓa biya ne matsala yawancin basu sukan zaka ga za a ce wai za a biya ta a cikin shekaru ashirin wani shekaru goma al'umma nan gaba za ta shiga taitayinta kusan a ce sacrificing gabanmu ne gwamnati ya kamata ta zauna ta yi nazari menene alfanun bashin nan kuma a fi sabilillahi a me za su yi da shi ya kamata su fito su gaya wa mutane kuma ga hanyar da za a biya jam'iyyar adawa ta sdp in ji shugabanta na jihar Adamawa malam ibrahim bebeto ya ce jam'iyyar su ta kasa fahimtar alkiblar gwamnatin jihar adamawa na kasa gane yanayin gwamnati ka zo ka tarar tarar basu suka ana binka baka biya ba ka fara cin waɗansu basu suka ni kam mun zauna kenan akan biya basu babu development ne koyaya yanzu mun ci basu suka akan za a biya albashi albashi kuma ba development bane ba a ma ci basu domin a developing kasa ba an ma ci ne domin a biya albashin da ba a biya ba da to wannan kasa akwai hatsari da yake kare matakan da gwamnatinsa ta ɗauka a hirar da na yi da shi gwamnan jihar adama sanita muhammadu umaru jibril labindo ya ce sabanin raɗe-raɗi da yan jam'iyyar adawa ke yi na basu da gwamnatinsa ta amsa daga bankin tarayya jimlar naira biliyan tara kacal gwamnatinsa ta karba domin biyan ma'aikata hakkokinsu. biliyon tara aka bayar kuma za a biya a cikin shekara ashirin kuma bashin nan da muka samu hakkin talaka ne wanda gwamnati yan adawa sun yi shekara goma sha shida ba su biya ba gwamnatin mu yau wata hudu da shugaban kasa da ni muka hadu muka zo muna taimakawa jama'a da masu yan pdp ne ko kuma yan adawa ba ruwansu da talakawa kansu kawai suka sani su tara dukiyan kansu su tara 'ya'yansu talaka da suka zabe biliyan nan shi zai wa aiki shi nake wa wani ya ce maka biliyan goma sha tara ƙarya ne jimilar takardun neman izinin karɓar basussuka bakwai bangaren zartaswa na gwamnatin jihar adamawa ya aike wa majalisar dokoki daga ranar sha ɗaya ga watan agusta zuwa ranar ɗaya ga watan satumbar shekara dubu biyu da goma sha biyar kuma ya samu amincewar majalisar dokokin sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya To bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda aka baje sunayen waɗanda aka yi wa rajista. Jagoran kwamitin kidaya a jihar da magaran Sa'idu Hassan ya yi wa wakiliyar mutamar a bari ƙarin haske dangane da shirin. Ana tahi cikin meri-meri komin-komin cikin ƙauyayyuka duka an tahi an sa mutane cikin yadda za su tafi yanayin aiki su je su kafa don mutane su gani kowa ya gani in halalle da aka yi kidaya shi a gidan shi to yanzu sunan shi ya hoto cikin wannan girgamkin to shi ne yanzu kenan kiran ne da muke so mu yi mu kira mutane dan Allah dan annabi su yi kokari kowa ya kokari in minti biyar ne ya je ya nema ya je diba ya sani ya gani in akwai sunan shi in ma kuma bai yi lakwal ba an a nan wajen liskin ana ajiye wanda ya lakwal sai hudu sunan shi diba mu shi gani da ungoshi da komi a rubuce kenan mutum in ka gani ka tabbata lalle in an hudo katin zabe sunan ka zai huto amma in hobak ta ka diba ba to in an hudo katin zaɓe ma ba ka samun katin zaɓe don saboda in an yi maka rijista a gidanka to ba a hudo ka cikin wannan girgamkin ba kenan ba ka samun katin zaɓe amma kamar waɗanda ba su gaba sunansu ko kuma wasu za ka ga sunansu a nan akwai kuma a can akwai sunansu ya hoto su biyu ya ne za su to wanda ba su gaba sunansu dai nan a take yanke suna iya sa ƙara wajen shi kwarnatar na, komin mai kula da wannan kin su rubu akwai takarar za a cika a nan sai su cika su rubuta a bincika a ga lalle an yi musu kidaya amma sunan su bai fito ba to wannan dole a gyara a sa sunansu kuma wanda suka ga kamar sunansu ya fito biyu ko sunan ba daidai ba su ma wannan wani yana iya yin magana ya ce a a ya ga sunan wani biyu ne dole za a hudda guda kuma in ma sunan ka biyu ka sa akwai doka da za ta hau kanka har gidan kaso ana iya kai ka kenan ka yi sata to kamar shi ko su kuma mutanen da kamar sam su babu sunan su a kan wannan girgamu ba a yi ba a musu kidayen nan ba su kuma ya ne eh su irin wannan mutane wanda dama su an yi wannan kidaya ta fara aka yi sake komowa ta biyu amma duk da wannan ba a samu aka kilga su ba a yanzu dai ba su da hanyar da za su bi kawai abu guda ne wanda muke fata muna tsammanin da za a ce su zo wanda ba a yi musu gidaya ba su zo a kara su ne su da yanzu sai dai mu ce hidai su yi haƙuri a gani hal abin gaba ta bada jagoran kwamitin kidaya a jamhuriyar Nijar wato jihar da magaran kenan a hirarsu da wakilinmu Tamar Abari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau muna ci gaba da bibiyan muhimmancin saka littattafan addinai a cikin manhajar makarantun sakandare a Najeriya. Idan har ba ku manta ba, a 'yan watannin baya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi umarni da a saka wani littafin tarbiyya da ɗa'a bisa ga koyarwar addinin islama don jin ta bakin iyaye na samu zantawa da alhaji aminu abdulfata tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna don ƙara fahimtar hasashensu na iyaye dangane da wannan mataki na shugaban ƙasa kana da su a game da hakan ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to mara ilimin fa ko hangawa. A ɓangaren ku na iyaye, ya kuke ganin wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka na sa wannan littafin na addinin Musulunci a cikin manhajan makarantun sakandare? Alhamdulillah gaskiya mu mun yaba masa kwarai da gaske musamman kaga shi yanzu ya gaji mulkin ƙasa a cikin wannan rikice-rikice da ake fama da shi a can gabashin najeriya to duk wanda ya kalli irin yadda abubuwa suke faruwa a matsayinsa na shugaba ka gaba daidai ba ne shiru wajibi ne al'umma tana da haƙƙin da a gayar da a tarbiyyanta da ita bisa addini kaga wancan tsari da muka gada wajen turawa cewa dai kowa a bar shi magana addini wani abu ne naka mu kaga rikicin da Najeriya ta shiga kaga ya kamata lalle wannan rikici ya gwada mana wajibi mu tashi a nan haƙƙin hukuma ne ta tabbatar da cewa an karantar da wato al'umma duka da ta musulmin wanda suke suna ciki a ƙasa da kuma ta kirista wanda su ne sauran abokan zaman mu wajibi ne a ita gwamnati sa ido ta ga cewa me yake karantar da su mu mun imani kaga in dai za a tsaya a karantar da musulunci kamar yadda mu muka same shi musamman ita wannan masaba ta mu ta malikiya wacce duk malamai na duniya sun itifaki ita ce babu bida a cikinta to kaga da za a tsaya a cikinta ba da za a samu rikicin addini to kaga shugaban kasa in ya ce yanzu zai dage lalle lalle a san cewa an sa irin wannan littattafai wanda za su karantar da mutane yara addini sa su kan saiti to kaga an ɗauko hanyar yara za a kau da irin wannan bala'i da ya samu kasa. na wannan kashe-kashe da ake to kaga gaskiya mun yaba masa kwarai da gaske wajibi ne kuma a fito suma. abokan zama mu kiristoci su fito da littattafai da za a karanta da yara tarbiyya wanda gwamnati su ma mu da shirya muke muna goyon baya duka bangaren tunda tare muke abokan zaman mu ne kaga wajibi a miƙe a gacce da duka an samu daidaituwa wato ya kamata lalle lokaci ya zo da ba maganan gwamnati su ce ba ruwanta da addini gaskiya wannan an tashi a nan tunda mun ga dai abin da zai haifar mun ta ce ba ruwanta da addini to ga abin da zai haifar to don mai hankali wajibi ya ba ma shugaban kasa ke ga ya kamata wannan littafi musamman wanda aka daɗa gyara wanda shi bashir sambo ya yi aiki a kan shi a sa shi wajen karantarwa a makarantu wannan na gwamnatin tarayya da sauran makarantu ma namu da jihohi to wannan gaskiya ba karamar dabara ba ta ya wannan zai shafi rayuwar al'ummar ƙasa baki ɗaya waɗanda ma suka shafi musulman da wanda ba musulman ba to inda zai shafi su kaga shi dai mu da muka muna godiya ga Allah da Allah ya tashe mu cikin musulunci kuma mun san musulunci cikinsa da wajensa babu tashin hankali duk inda ka je fitina to ba a karantar da mutane musulunci ba duk inda aka karantar da mutane musulunci to za ka same su mutane ne za su zama dukkan abin sha'awa ma a duniya ba ma a ƙasa ba in ka kula gaskiya kamar yadda malamai suka kanta da manzala su zalama yake cewa in duniya ta zo ƙarshe kaga zinace zinace za su yawa kashe kashe za su yawa sannan shi kanshi ilimin za a ɗauke shi to kusan za a ga mun kawo wannan lokacin yanzu za a ga cewa rashin ilimin nan na addini shi yake jawo dukkan fitintunu inda kuma ilimi yake na addini dan duka duba gani ne menene ne wanda addini ba tarbiyya ya karanta abin sha'awa ba ga duniya babu sai dai ba a iya kawo shi yadda yake ba kaga barin jama'a aka tashi da wato bangare daya an tashi ne mun san karatun boko amma ko ba mu san karatun addini ba shi kuma musulunci ya karantar da mu tare suke tafiya da karatun boko da karatun addini tare suke tafiya duk inda yake ko a ƙasa ne yanzu duk wanda ya haɗa wannan din sai kaga daban yake ko zuwa yana magana da al'umma sai kaga cewa ya fita daban lalle mai ilimi ya zo ko a cikin kasashen turawan ko a nan cikin kasashen namu inda mutum ya haɗa wannan guda biyu ya fahimce sai yadda ya kamata a fahimta to wallahi za a gan shi daban so gaskiya matukar za a saka wannan a cikin rayuwa kaga dai makarantun nan musamman shi shugaban kasa da ya bada umarni a sakandare daga nan da ake daukar mataki ake fara gina shugabanni to duk da aka waye gari shugabanni sun fahimci addini ai rikici ya kare babban bala'in da muka shiga cikin an waye gari shugabanni ba su fahimci addini ba kaga ta nan duka yaudara take zuwa ta nan tsubbu ke zuwa ta nan duk wannan abubuwa ga mutum ya kai ya kawo yana rike da matsayi babba a cikin ƙasa amma ga wani can wanda yake ba kowan kowa ba a fannin ilimi amma zai jirka juyar da rayuwarsa to kaga gaskiya in an sa wannan abubuwa to daga lokacin za a gina ƙasa kuma za a ga al'ummar ta canza. to in na fahimce ka kenan shi wannan littafin yana ɗauke da yadda ake tarbiyyar yara kenan ba ma wai ilimin addinin kaɗai ba kenan har da tarbiyya da eh, yadda mu'amala. Eh, dama ilimin addini ya tarbiyya ma'ana matuƙa an yarda a sa shi to ai daga nan kuma za a samu wasu littafan da kila masu kaɗara shi ai babban rikicin daman ba a san ba amma da an yarda a san ga daga nan abu ya zo sauran makarantu namu ina islamiyya wanda muke fata yanzu gwamnati runguma a rika tallafa musu duk lokaci yayi ana so a kawo da wannan farkici da muke tunda kaga matasan mu al'umma yanzu tuna ta kai babu abin yi aka waye gari babu abin yi ba tarbiyya kaga sai tuna masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu na yau sai kun makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Aminu Abdul da ɗaukacin abokan aikinmu wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku. Da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Kowanne a maza da mata. Yau madalla sai kuma rayun da ko masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon Mustapha Lawal Bakiri Daura wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa ta Boko Haram da 'yan kunar ruwan wake a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. sai kuma sakon hadiza matar mai kayan miya oje kwatas gombe wadda ta ce muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta taimaka wa 'yan kasuwa da rikicin boko haram ya raba da harkokin kasuwancinsu yana kira ga hukumomin zaɓuɓɓukan ƙasashen abrikos da na tanzania da su koyi da takwararsu ta najeriya wajen fitarwa da al'umma abin da suka zaɓa sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma sako mai nasara na sarafuntuwa wanda ya ce da alamu kotunan sauraren ƙararraki a najeriya ta fara daidaito don kuwa tun bayan hawan sabuwar gwamnati mun ga sauye-sauye allah ya taimaki gwamnatin baba buhari sai kuma sakon sale muhammad sale damari yola shugaban matasan damari wanda ya ce ina kira ga al'ummar fulani da manoma da ku haɗa kanku ya zama tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ku daina faɗa da juna shi kuma prince yawo adamu bulka cewa cewa a gaskiya bana goyon bayan shawarar da mai martaba sarkin kano sanusi na biyu ya baiwa gwamnatin najeriya na janye tallafin man fetur ganin cewa mu talakawan najeriya ta hanyar man fetur din ne kawai muke amfani da gwamnati da fatan mai martaba sarkin kano zai canza shawararsa shi kuma okashi abdulsalam ko ko jihar kebbi najeriya cewa yi hakika kalaman da mai martaba sarkin kano alhaji sanusi na biyu ya yi na cewa a cire tallafin man fetur muna goyon bayan hakan in har talakan najeriya zai gani a ƙasa idan kuma ba zai gani ba to ba ma goyon bayan hakan sai kuma sakon buba mai gora gashuwa wanda ya ce Allah ya sa shugabannin duniya su gama taron su a kasar indiya lafiya kuma ya sa hankulansu da bakin su ya zama daya kada a samu rarrabuwar harshe da karshe sai sakon Aminu dan Kaduna Amana wanda shi ma ya ce Allah ya sa taron da kasashen Afirka za su yi a indiya ya kara kawo danƙon zumunci da mu'amala mai ƙarfi a tsakanin ƙasashen. To madalla gaida jarmai kafin mu karkare ga tasa muhimman kanan labarai. Wata babbar girgizar ƙasa ta ɓararraka wani yankin karkara a ƙasar Afghanistan a yau ɗinnan Litini ta halaka mutane sama da ɗari a wurin da kuma ƙasar Pakistan mai makwabtaka da wurin ta kuma raunata wasu da dama. abin ya fi tsanani ne a wani wuri mai tazarar kilomita 82 kudu maso gabashin faizbat da ke wani lungu a can yankin hindu kush mai tsaunuka tana da ƙarfin 7.5 a ma'aunin girgizar ƙasa a cewar cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta amurka wani jagoran 'yan adawa na, na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya lahadi a jamhuriyar demokaradiyyar congo wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sanayya ta siyasa shine nasara a zaben shugaban ƙasar guatemala da aka gudanar jiya lahadi a jiya lahadin kuma 'yan haiti sun kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara hamsin To a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da yamma mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malama Juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu da ke bisa inji alheri ke muku fata alheri sai dai kamar yadda muka saba kada ku yi nisa kar ku kashe rediyon ku domin ga halima nan da tawagar ta za su gabatar muku da shirin nan na matasa yau da gobe.